‘yan uwa musulmi maza da mata waɗanda suke halarci a wannan makaranta tamu mai albarka wanda muke tunatar da ɗalibanmu musamman ma irin littattafai namu na addini na musulunci wanda muke koyar ibada da su ina fatan kowa ya zo shi da littafin shi na ishimawi kuma kowa ina fata zai buɗe littafin shi na Ishmawi tun daga lamba ta ɗaya za mu kama darasi a cikin shi har ya zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gabatarwa a yau. A ‘yan uwa yau littafinmu na Ishmawi shi ne za mu fara karatu a cikin shi. Ina fata da mu da ku Allah ya sa mu samu fahimtar wannan littafi na Ishmawi. shi littafi na Ishimawi an yi shi ne a kan mazhaba ta Imam Malik bin Anas radiyallahu anhu Allah ya ƙari yarda da shi bismillahir rahmanir rahim za mu shiga cikin darasin namu na littafin Ishimawi wanda za mu maimaita kowane nassi kowane baki za mu maimaita shi kamar su uku saboda ɗalibanmu su fahimci abin da kyau kowa kuma ya tsaya ya nutsu ya ba da hankalin shi akan wannan littafi na ishimawi kowane baki in sha Allahu muna fata za mu maimaita shi kamar so uku mu fassara shi kamar so uku kowane baki ɗaya in sha Allahu muna fata da mu da ku Allah ya sa wannan manufa ta mu kyakkyawa ta isar da mu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin aljanna Allah ya sa wannan ilimi da wannan karatuttuka da muke yi ya mana jagora ya kasance hujja ne a gare mu wanda za mu zamna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ubangiji ya lullube mu da rahamar shi tun daga nan duniya har ya zuwa lahira. amin summa amin bismillahir rahmanir rahim wa ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allah ya yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi Muhammadu, wa alihi da alayensa, wa sahabihi da sahabbansa, wa sallama da aminci ta saliman amincewa. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allah ya yi dadin tsira a bisa shugabanmu annabi Muhammadu wa alihi da alayen shi wa sahabihi da sahabban shi wa sallama da aminci ta saliman amincewa bismillahi da sunan Allah arrahmani mai kyauta a duniya ya bai muminai ya bai kafirai arrahimi kuma mai jin kan muminai a lahira babu rabon kafirai wa sallallahu Allah ya yi didin tsira ala sayyidina abusa shugabanmu Muhammadin annabi Muhammadu wa alihi da alayen shi wa sahabihi da sahabban shi wa sallama da aminci ta saliman amincewa ina fata ana bin mu sau da kafa qala shehu shehu ya faɗa al-imamu shugaba al'alimu masani al'allamatu mai yawan sani abdulbari bawa mahalicci al'ashimawiyu ba ishimawiye wajen gari arrifa'iyu ba rifa'iye wajen dangantaka rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji ƙanshi ƙala shehu malam ya faɗa al'imamu shugaba al'alimu masani al'allamatu mai yawan sani abdulbari bawan mahalicci bawan Allah kenan al'ashimawiyu ba ishimawiye wajen gari arrifa'iyu ba rifa'iye wajen dangantaka ta Ahmadu Rufa'i rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi. Ƙala shehu, shehu ya faɗa al'imamu shugaba, al'alimu masani, al'allamatu mai yawan sani, Abdulbari shi ne bawan mahalicci, al'ashimawiyu ba ishimawiyi wajen gari, arrifa'iyu ba rufa'i wajen dangantaka, rahimahullahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi. Sa'ala ne ba'arul asidi ƙa'i Sashen abokai ya tambaye ni an a amala muƙaddimatan in aikata abin gabatarwa filfiƙi a cikin karatun fiƙihu Alama mazhabil imami maliki a bisa matashiyar imamu maliki bin anasin ɗan anas radiyallahu anhu Allah ya ƙari yarda da shi fa ajabtuhu sai na amsa mishi ila zalika ya zuwa wannan rajiyan ina mai kauna lissawabi ga lada sa'alani ba'arul asidi qa'i shashin abokai wani ya tambaye ni an amala in aikata muqaddimatan abin gabatarwa fil a cikin karatun fiqihu karatu na addini alama zahabir imami abu samu tafiyar shugaba Maliki bin Anas shine Maliki dan Anas radiyallahu anhu Allah ya ƙare yarda da shi fa ajabtuhu sai na amsa mishi ila zalika ya zuwa wannan abin da ya tambaya rajiyan saboda kauna lissawabi ga ladan Allah sa'alani ba'arul asidi qa'i shashen abokaina wani ya tambaye ni shine abin da malamin ya faɗa da ya ce ƙala shehu sa'alani ba'adul asidi ƙa'i shashen abokaina daga cikin abokaina wani ya ce mini an amala in aikata muƙaddimatan wani abin gabatarwa filfiƙihi a cikin karatun fiƙihu alama zahabir imami a bisa matafiyar imam Malik ibn Anas shine Malik dan Anas radiyallahu anhu Allah ya ƙare yarda da shi fa ajabtuhu sai na amsa mishi ila zalika ya zuwa wannan abin da ya tambaye ni nace zan yi rajiyan saboda kauna lissawabi ga lada saboda ina kaunar Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ga baki daya da ni da shi wanda ya tambayar. kuma da ni da ku waɗanda kuka tambaya kuma a karanta muku waɗannan littattafai a fassara muku su a wannan makaranta tamu mai albarka. Ina fata ana ganewa. Babu na waƙirin wuru'i, mai littafin Ishimawi bayan ya gabatar da wannan shimfiɗa kuma za mu fara daga baban shi na farko wanda ya yi magana akan abin da yake warwarewa alwalla ya ce babu nawaƙirul wuru'i babe ne zai rabe mumu abin da yake warwarewa alwalla idan sani waffaqaka Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya maka gaman katari anna nawaqiral wuru'i haƙiƙa abin da yake warwarewa alwalla ala kismaini ya rabu kashi biyu a hadasin akwai karai abin da yake karya alwalla wa asbabil ahadasi akwai sabubban karai ina fata ana bin mu sau da kawa babu na waƙirin wuru'i babe ne zai ba mu bayanin abin da yake warwarewa alwalla i'lam sani waffaqaka Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya maka gaman tari anna nawaqiral wuru'i haƙiƙa abin da yake warwarewa alwalla ala ismaini ya rabu kashi biyu ahadasin akwai karai wa asbabil ahadasi kuma da sabubban karai babu nawaqirul wuru'i babe ne zai rabe mu zai mana bayanin abin da yake warwarewa alwala e, ilam sani waffaqaka lawu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya muka muwafuka shi ne gamdakatar anna waƙirar wuru'i haƙiƙa abin da yake warwarewa alwala ala kismaini ya rabu kashi biyu a hadasin akwai karai abin da ake cewa kari abin da yake hutawa daga jiki gaba akwai uku baya akwai biyu su biyar ne dama waɗanda suke a gaba su ne akwai bawali akwai maziyi akwai wadiyi waɗannan uku ta gaba suke huta su ko waɗanda suke hutawa ta baya akwai kashi akwai iska to waɗannan su ne suke karya alwala su ne jam'insu aka ce a hadasin karai wa asbabil ahdasi sannan kuma da sabubba na karai sababi ne wanda yake jayawa karin ya samu kuma alwallar ta kari to kowanne insha Allahu za mu yi bayanin shi taku taku ina fata ana ganewa